sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Juma'a 17 ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. To idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin amurka ta maido wa najeriya dalar amurka 954 daga cikin wato daga cikin kudin da wani tsohon gwamnan najeriya ya sama da faɗi da su hakanan kuma za a saurari karashin hira ta da wata 'yar fafutuka a game da babban zaɓe da ke daɗa matsowa a najeriya sannan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayin jihohin najeriya da kuma nasabar su da zaben kasar da ke tafi yau za mu haskaka jihar ogun muna kuma tafi da labaran wasanni to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan abun da lafiya ga labaran. amurka da sojojin kawance sun sake yin wata babbar barna ga kungiyar ta'addanci ta isis a arewa maso gabashin siriya ta wajen kawar da wani babban kwamandan kungiyar daga fagen daga to amma sai da su ma wasu sojojin amurka suka samu raunuka rundunar gamayyar yanki ta amurka wadda ke kula da sojojin amurka a gabata tsakiya da kuma kudancin asiya ta ce wasu sojojinta hudu tare da wani kare sun ji raunuka bayan da aka auna su da wani abin fashewa wanda ake kyautata zaton gurneti ne yayin wannan samaman da aka kai da daren jiya alhamis da jirgi mara matuki a da'ir zor rundunar gamayyar ta ce mutumin da saboda shi aka kai harin tare da taimakon sojojin sdf na syria wani babban shugaban kungiyar isis ne mai suna hamza el homzi wanda aka kashe shi a harin shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda yau dinnan juma'a ya kamanta gamar da kasarsa ke yi da rasha da abin da ya kira gamar david and wato gamar annabi dawud da jalud ya kira ga kasashen yammacin duniya da ke taro a munich da kar su yi jinkiri wajen tura ma ukraine makaman yaƙi ya ƙara da cewa dole fa a yi galaba kan jalud zelensky ya yi jawabin sane ɗin ta hanyar sadarwa ga shugabannin kasashe da sojoji waɗanda ke taro kan harkokin tsaro a munich wanda aka yi akan yi shekara-shekara an buɗe taron ne na kwanaki uku yau dinnan juma'a mako guda gabanin zagayowar ranar da rasha ta fara mamaye ukraine shugaban na ukraine ya roƙi masu taron da su hanzarta tura kayan yakin kamar yadda suka yi alkawarin yi tun farko masu aikan ceto a kasar turkiya sun zakulo ni dan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar kasar nan mai karfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin turkiya da siriya a cewar kafan labarai ta gwamnatin turkiya anadolu a yau dinnan juma'a. an ɗau Osman Halabi ɗan shekaru sha biyar zuwa wani asibiti a Antakya. Daga bisani an kuma ceto wasu mutane biyu mahmed ali sakiroglu mai shekaru 26 da mustapha afci mai shekaru 33 daga cikin baraguzan wani gini a cewar kafan labarai ta dha bayan da aka ceto shi an nuna ma Afci eh, sabon jinjirin da aka haifa masa a yayin wata hira da iyayensa ta wayar salula a cewar kafan labarai ta reuters mutane dai sama da dubu ne suka mutu a turkiya da siriya sanadiyar wannan girgizar kasar baya ga ɗimbin mutanen da kuma suka rasa muhallansu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a karan farko amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet f-35 zuwa india a wannan satin inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin f-16 da super hornets da kuma b-1b bombers yayin da amurka ke kokarin janyo indiya daga kasar da a bisa al'ada ita ce ke samar ma indiya kayan yaƙi wato rasha indiya wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yaƙin ta samfurin jet na tun zamanin tarayyar soviet don ta inganta tsaron sararin samanta ta damu matuƙa da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaƙi daga rasha saboda yaƙin ukraine sannan kuma ga fuskantar matsin lamba da take sha daga yammacin duniya da ke son ta nisanci rashar tawagar amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yakin indiya na tsawon mako guda wanda ake yi a bengaluru wanda kuma za a kammala yau juma'a ita ce tawagar amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan wato shawagin baje kolin sojoji kuma hakan na da muhimmanci sosai ga dangantakar amurka da indiya wadda ke dada karfi. wasu fayafaye na bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke ta tattaki a biranen kasar iran da dama a yau dinnan juma'a fayafayen bidiyon waɗanda ba a iya tantance su ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a tehran babban birnin kasar ta iran da biranen arak da isfahan a cewar wata gamayyar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam wannan zanga-zangar na zuwa ne kwanaki arba'in bayan da iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan wato wasu laifuka masu nasaba da zanga-zangar da aka yi can baya zanga-zangar ta fara barkewa ne a watan satumba bayan da masa amini bakur da yar shekaru 22 wadda aka tsare kan laifin rashin sanya lullubi yadda ya kamata ta mutu a hannun 'yan sanda 'yan kwanaki bayan nan. Ibrahim Almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin Amurka ta dawo da wasu kuɗi daga gwamnatin Najeriya akalla dala 954 da ake zargin tsohon gwamnan jihar Bayelsa wato DSP Alamisiya ya yi sama da faɗi da su. kana ya kai kasar amurka inda ya ɓoye su wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya tattaro mana ra'ayoyin 'yan jihar ta bayelsa Gwamnatin kasar Amurka ta dawo da kudade akalla dalar Amurka 954 kwatankwacin naira miliyan 438 da 840 ga gwamnatin Najeriya wanda tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa DSP Dipre Alamisiya wanda kuma tuni ya riga mu gidan gaskiya an tabbatar da cewar ya kwashe kuɗin ne zuwa ƙasar ta Amurka kamin dawo da su kawo yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce za ta tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe sun iso cikin ƙasar ta tare kuma da miƙa su ga gwamnatin jihar ta Bayelsa kan haka ne ya sa na jiyo ra'ayoyin 'yan jihar ta bayelsa dangane da fatarsu akan waɗannan kuɗaɗe. Wannan yana cewa ne na yi matuƙar farin ciki na dawo da waɗannan kuɗaɗe a Najeriya kuma dole ne mu jinjina wa ƙasar Amurka bisa dawo da waɗannan kuɗin da ta yi a Najeriya. Kira na shine duk waɗanda za a miƙa ma waɗannan kuɗaɗen musamman jihar Bayelsa da su tabbatar da sun yi amfani da su ta hanyar da ta dace domin amfanar talakawan jihar ta Bayelsa. We shall for the benefit of the masses. shi ma wannan ɗan jihar ta bayelsa ne ya ce uh, yana cewa ne ina ganin kuɗin da aka sace aka kai ƙasar amurka kuma aka sake maido da su a jihar bayelsa abin yabawa ne to amma kuma idan ana iya tunawa an sake sace su domin kuwa babu shaidun cewa suna cikin asusun gwamnatin tarayyar najeriya ko da wannan ba shine karon farko ba da ake maido da kuɗi najeriya amma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu muna kira ga gwamnatoci da su ɗauki matakai shi kuwa waɗanda ke da suna harry dodowa wani ɗan jihar ta bayansa ya ce the people are indifferent even the state government has not reacted to not uh, yana cewa ne ra'ayin mutane ya sha bamban kuma wasu na ganin an yi bajinta to amma kuma wasu na ganin wani abin damuwa shine gwamnatin jihar ta bayansa har kawo yanzu bata ce ukun ba dangane da da wannan batu ina ganin dai abin da ke damuwar gwamnatin jihar ta bayarsa shine matsalolin kuɗi haka kuma muna ganin ga duka alamu ba a kai tsaye ne ba kudaden za su shiga aljihun gwamnatin jihar ta bayelsa muna kira dai da a yi adalci ah, eh, har kawo yanzu dai mutanen jihar bayelsa ba su gani ba a kasa musamman ta ire-iren dawo da irin waɗannan kuɗaɗe domin amfanin su kuwa baya dai an dawo da wasu makudan kuɗaɗe amma dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba duk kokarin da na yi na jin ta bakin gwamnatin jihar bayelsa ya citura domin kowa na kira kwamishinan watsa labarai a jihar musa ayuba duba amma dai bai ɗauka ba lami da abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya to a gaida da abubakar a ci gaba da hira da ta wato hira ta da yar fafutukar nan mai neman ganin an wayar da kan al'umma kan al'amuran zaɓe hajiya halima baba ahmad za a saurari karashen mu inda ta yi bayani cewa ya zama wajibi al'umma su yi bibiyar duk wanda suka zaɓa domin sanin ayyukan da yake aiwatarwa da kuɗin da gwamnati ta ware musu. su gwamnatin su yi kokarin su kirkiro da wani abin da zai kawo mana saukin dukkan lamari a cikin siyasar mu shine a ma hana amfani da kuɗin kwata-kwata in an hana amfani da kuɗi yakin da magana ya kare ba mace ba ɗa namiji zai iya fitowa ya hankali a kwance sannan abu na biyu a samu public accountability wato mutane su fahimci cewa ga yanda ya kamata a kashe mana kuɗin mu kuma muna da hakkin da namu san yanda gwamnati za ta kashe mana kuɗin mu ko kuma za ta mana abin da muke wato a dinka bibiyar abin da gwamnati take yi da kuɗi kuma a yi komai a bayyane kuma duk ɗan ƙasa na da iko da zai san me yake faruwa a cikin yadda ake kashe masa kuɗin da gwamnati ta basu nasu na jihar ko kuma na local government ɗinsa to irin wa'ina abubuwan idan Allah ya ce muke mu suka yi ƙarfi aka samu fahimta faɗakarwa ya shiga kanmu sosai gaba gaba ina gaba fa siyasar da aka kafin a ce wane da wane ya fito ba zai zama ba kowa zai iya fitowa ba saboda me ƙarfin 'yan siyasa shine yanzu suna yin abubuwan su a dunkule talaka bai san me yake faruwa ba talaka bai san nawa ya shigo ba talaka bai san nawa aka kashe ba talaka bai san nawa ne aka turo masa wanda da a masa aiki ba bai ma san cewa shugabansa zai zo ya masa aiki ba sai da ra'ayinsa sai kuma da abin da yake so lokacin Allah ya taimake mu lokaci ya zo nan gaba insha Allah mutanen kasar nan ɗan uwa na tana muka fahimci cewa mu ne gwamnatin fa ba wa'innan da suka ci zaben suka zo su ne gwamnatin ba manufa ita ce ka karɓo mana kuɗin mu da ka karɓo kuɗin nan me naka mana da shi na amfanin mu me muke bukata ba me kake so ka mana ba kullum idan za a mana abin da ake so ne ba abin da muke bukata ba to lai rayuwar mu da rin ɗayin baya kullum kuma shine shugaban gabanin mu kullum da su rinka danne mu suna mana abin da suka ga dama kuɗin ne ya shigo kuɗin abu kaza ne mu tabbatar ya tafi haka kuma adadin yanayin karfin project da aka kawo na ayyuka a yi su da inganci kamar yadda aka yi su a rubuce mu yi bibiya mu san me aka bayar me ka rubuta ka nema me aka baka wani lokaci aka ce ka gama ga ya yanayin karfin gini da kwalitin sa yake mhm. tun Allah ya tabbace mu duk mu wuce wannan abin nan mhm. amma insha Allah kar mun dauko hanya misali zan baki kamar shekarun baya da ki samu town hall meeting a state duka gaba ɗaya duk ki samu kwamistan biyu ko uku wanda suke yawan ta hall meeting yanzu tun gani a ce ina kusan kowane local damage shekarun baya na sai a yi ta in ba ma lafiya da aka samu problem wani abu ya kawo jinkiri shi ma muna kan mu kokari mu bincika mu san me ya faru daga jikin gwamnati wanda har ya sa a cewa duka bautista ba a yi ta hall ba zauren tattaunawa zauren tattaunawa da eh, al'umma da ake da shi na al'umma eh. Eh, kamar wancan shekaran ba a yi ba amma mu dan dakata ne mu gani mu fitar da kwankwanto a zukatan mu mu tsaya mu fahimta mu gane me ya faru wannan ba a yi ba da dama mun san akwai wasu local government din da ba sa yi saboda wasu abubuwan da su basu gaya musu ba kuma wanda a doka ba haka ya kamata su yi ba su ma da mu ɗauki mataki akan san Allah ya so ya yadda muna bin abin a tunani ne amma idan muka tashi tono abubuwan da ke faruwa da mhm. izinin Allah ba abu ne mai wahala ba komai zai fito fili insha Allah alƙarin zan so mu dan tabo batun kungiyoyi wace irin rawa za su taka wajen wayar da kan al'umma fahimtar da al'umma da kuma tabbatar da wasu abubuwa da kika yi magana akan su kamar bibiyar ayyukan da gwamnati take yi wa al'umma gaskiya alhamdulillah akwai abubuwa da yawa wanda kungiyoyi za mu iya takawa wanda za mu iya takawa akan ire-iren wa'annan abubuwa matsala babba guda ɗaya da samu a cikin ƙungiyoyi shine niyan mutum na ƙirƙiran ƙungiyar ma shine babban matsala saboda wasu tun farko da su ƙirƙiro ƙungiyar ma domin su samu hanyar da kuɗi da rinka shigo musu ne to su irin su in suka shigo ma ba sa ma taimakon ma a aiki saboda me yasa da a rinka bada kuɗin ne kullum kuɗin yana tafiya wani waje sai ki ga kuɗi nan ya shigo sai ki samu a wajen shirye-shiryen aikin da za a yi an kashe kashi saba'in da biyar zuwa kashi saba'in da bakwai hmm. wajen aiwatar da aiki sai ki samu an kashe kashi ishirin da biyu ko ishirin da uku mm. to kin ai ba a taimaki al'umma ba kuma kungiya ba ta yi rawan gani ba ta yi mm. mana ta mai mana da hannun agogo baya ne wato kina nufi idan aka mm. tashi kafa kungiya a tabbatar an samu manufofi ingantattu nagartattu da za a yi aiki da su kuma a tabbata cewa ba a kauce daga waɗannan kudurori da aka kudurori da gaske kuma mutum ya yi abu ma tsakanin shi da Allah ya fi masa komai saboda idan kai gaskiya shi ne Allah zai taimake ka akan abu Hajiya Halima Baba Ahmad kenan a cikin hira da na yi inda take bayani game da bin sahun waɗanda al'umma suka zaɓa. Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan jihar Ogun da nasabarta da zaben da ke tafe a Najeriya. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. sun jiha ce da aka kirkiro a ranar uku ga watan Fabrairun shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Oshun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Babban birnin jihar dai shine bekuta amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Shagamu wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro. Bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan 'yan siyasa siyasa da suka fito daga yankin yarbawa mutane irin chief obafemi a walau premier na farko na yankin yammacin najeriya da shugaban gwamnatin rikon kwarya chief anas shoninka da janar olusegun obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula akwai kuma chief moshood abiola wani attajiri da ya taba neman shugabancin najeriya amma aka soke zaben a can baya haka kuma akwai mutane irin su farfesa wale shoyinka wanda ya taba cin kyautar nobel na adabi haka kuma akwai akwai sanannen mawaƙin nan mai suna fela a nikula ramson kuti kayan yanzu dai jihar ta ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna dapo a biyu na jam'iyyar apc ke mulki wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp oladipo adepopu adebutu yake zama babban mai adawa a jihar to koya mazauna jihar ta ogun ke kallon wannan zaben na bana alhaji salisu ba shan kai shine sarkin fulanin shagamu alhamdulillah a jihar ogun ba wani damu abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya ci ya ja katin zabe to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe saboda akwai shiri na musamman da muke so muke so mu yi ba ma mugun da ba ƙasa ga gabaki ɗaya muka sai mun wannan don haka ne saboda an dade ana barin filani a baya ba sa samun komai a gwamnati za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaba saboda don mu don koriya mu ta yi amfani don haka jihohi gabaki ɗaya mun zarar mun da sauransu za mu ce ga inda muka kuma in Allah da kuma haka din za mu yi to mu dai abin da muke bukata dama kullum kullum don Allah san gwamnatin ta tazo muna so dalla mana ministry na kiwo saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman zaman lafiya kasar nan kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da namu da na dabbo dabbobinmu wanda za makarantu da sauran da kuma ainihin magunguna da wato kama asibitoci da sauransu wannan shine muke bukata kuma shi muke so mu mana al'ummar filani a kasar nan muna son zaman lafiya da kuma a daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai ko ja fara fila ba gara babu dalili sun dade suna zaune shekarar da shekaru a ja fara musu ba san hawa ba san sauka ba wannan muna so mu muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma insha Allah za mu ba da namu gudunmuwa ɗari bisa dari a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah shi ne muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka mana don su kamar gajiya za su mana alkawari za su taimake mu to mu su za mu taimaka mana. kasancewar jihar ogun tana makwabtaka da jihar Legas da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya hakan ya sa tana gaba-gaba wajen jihohin najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar wanda kuma ke hada-hada a birnin lagos da fata ne al'ummar jihar ke da shi ba wannan zaɓe ga dai abin da wani mazaunan garin ke cewa. Sana Awolu Muhammad Sokoto state na fito a karamar hukumar mulkin yabo local government so alhamdulillah ni mazannin ogun state ne muna son allah ka bamu ikon kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State. Da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aiki yi su daina zaman banza. Muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023 Ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alkawari. kuma muna so tsaro da zaman lafiya yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda a gudanar da babban zaɓe na kasa tuni 'yan siyasa da kuma masu zaɓe suka wasa su da nufin kada ƙuri'a domin zaɓen wanda suke so kama daga zaɓen shugaban kasa zuwa na gwamna da kuma na 'yan majalisun tarayya da na jihohi kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zaɓe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna ɗaukar matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zaɓe cikin kwanci kwanciyar hankali da kuma nasara babin ya ci mara amurka daga lagos Latino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face a kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya. a gaida baban gida jibril har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc to yanzu kafin mu ci gaba ga wannan sakon al'ummar najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan. batutuwan katin zaɓe kasance masu kada kuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Yanzu kuma sai shirin wasanni daga ƙasar Kamaru. Wasanni a takaice. har yanzu dai tana sama tana dabo tsakanin hukumar kwallon kafan kasar kuriya kamaru da kamfanin Coq na kasar Faransa kan kwace kwantiragi da kuma kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na Coq da ke kasar Faransa wadanda suke yi wa masu taka da na kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutum Lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin yanzu haka dai sun gurfanar da Samuel Eto shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya domin neman hakkinsu da kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru musamman ma inda mutum su din amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar da ke ba ruwan bili daga da malam habibu tsohon dan taka da ne a kasar ta jamhuriyar kamaru musamman a kungiyar kwallon kafa nan ta inda mutum yi da kuma sauran kasashe na duniya ya yi mana karin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru da kuma shugabanninta har da kasar ta faransa wanda yanzu haka suke tare jijiyar wuya a tsakanin su da fari shirin da aka yi cewa za a yi sponsorizan shekafus 'yan miliya 600 miliyan miliyan daya da miliyan 600 haka aka yi sayi cewa kok za ta taimaka shekafus da yake ba mu samu tafiya kofin duniya ali 988 ba suka ce cewa wato karfinmu ya ragu a klaseman fifa muna nan a afirka muna nan wajen na goma sha takwas yakinmu ya gaji suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 'yan miliyan 600 miliyan za su dawo miliyan 900 aka yadda miliyan 900 ɗin kaga sun rage wajen miliyan 700 aka dawo a kanu to yanzu an dawo ana cikin tafiya ba su zuba kudin ba suka ba da eh, randabu cewa a ji a ɗauki kudin shi an yi mai tafiyar da bol ɗin bambojiya shi tashi ya tafi shi kaɗai bai ɗauki mataimaki ba shi kaɗai tafiya je ga ainihin masu tafiyar da cox sportive ɗin maimako a ba da kuɗin da suka faɗa suka ba da miliyan ɗari uku kawai ya dawo ya ajiye kudin da gaya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa to yanzu da mutanen shi eto ya ci zaɓe bayan ya ci zaɓe yanzu aka zauna aka tace komai da komai aka duba aka ce to za a duba a gani nawa sponsor ɗin kok suke zubawa kamar shi aka duba aka gani aka a shekara wajen shekara hudu sun yi sayin 900 amma 300 suka zuba miliyan 300 to a nan ne ai duk staff technique din shekafu da shi ita suka ce ai ba zai yi ba ai can muna da puma ta ce za ta zuba mana 'yan miliya katsa miliyan nan kuma ana zuba mana turasa miliyan ai bai zai yi ba kasuwan din mu za mu tsayar suka kira cox sportive suka gaya musu cewa su ba za su yarda da kasuwan ba za a tsayar abubuwan da sponsorin da za su yi nan su kudin masu yayi kaɗan. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. da Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen Amurka da sojojin kawance sun sake yin wata babbar barna ga kungiyar ta'addanci ta ISIS a arewa maso gabashin Siriya ta wajen kawar da wani babban kwamandan kungiyar daga fagen daga. To amma sai da su ma wasu sojojin Amurka suka samu raunuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda a yau dinnan jama'a ya kamanta gamar da ƙasarsa ke yi da rasha da abin da ya kira gamar david da goliath wato gamar annabi dawud da jalud ya kira ga ƙasashen yammacin duniya da ke taro a munich da kar su yi jinkiri wajen tura ma ukraine makaman yaƙi ya ƙara da cewa dole fa a yi galaba kan jalud masu ayyukan ceto a kasar turkiya sun zakulo wani dan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar kasar nan mai karfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin turkiya da siriya a cewar kafar labarai ta gwamnatin turkiya anadolu a yau dinnan juma'a a karan farko amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet f-35 zuwa india a wannan satin inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin f-16 da super hornets da kuma b-1b bombers yayin da amurka ke kokarin janyo india daga kasar da bisa al'ada ita ke samar ma india kayan yaki wato rasha india wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakin ta samfurin jet na tun zamanin tarayyar soviet don ta inganta tsaron sararin samanta ta damu matuka da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaƙi daga rasha saboda yaƙin ukraine sannan kuma tana fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya da ke son ta nisanci rashar tawagar amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yaƙin indiya ta tsawon mako guda wanda ake yi a bengaluru wanda kuma za a kammala yau juma'a ita ce tawagar amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan shawagin baje kolin. kuma hakan na nuna muhimmancin dangantakar amurka da indiya wadda ke daɗa karfi wasu kwayakwayen bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke tattaki a biranen kasar iran da dama a yau dinnan juma'a kwayakwayen bidiyon waɗanda ba a iya tantancewa ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a tehran da sauran manyan biranen kasar eh, iran ta masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yanzu John Walker ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ku kwana lafiya. Ma'asala.